Batun ingancin man da matatar man dangote da wasu ƙananan matatun mai kamar su Walter Smith ke samarwa da ya samo asali ne jim kaɗan bayan da shugaban hukumar NMDPRA Malam Faruk Ahmad ya bayyana cewa ingancin man AGO na kamfanonin dangote da Walter Smith musamman idan aka duba sinadarin sulfur a bisa ma'aunin ppm hamsin da aka tsara wa ƙasashen yammacin nahiyar Afirka su rika samarwa ya yi ƙasa a ppm 600 zuwa 1000. Lamarin da yana ci gaba da jawo cece kuce inda wasu ke ganin ganin cewa akwai yiwuwar wasu mutane a ƙarƙashin ƙasa a ciki da wajen Najeriya na san ganin bayan matatar man na ɗan watanni la'akari da yawan shekarun da aka kwashe da kuɗaɗe da aka kashe ana maganar farfaɗo da matatun man gwamnatin ƙasar da ya kusan gagara sai kuma zargin zagon ƙasa daga kamfanonin man ƙasashen waje don gudun na ɗangwatan ya ɗauke musu 'yan kasuwa da ke sayan tataccen mai a wajen su. Sai dai shugaban NMDPRA Malam Faruk Ahmad ya ce. Ana ta rudani cewa muna son mu kushe wa'yan wasu ma'aikatan na ƙasa muna cewa a'a sai na waje wala ba gaskiya bane ko aka ba shugabanci saboda haka dole mai adalci saboda in ba mai adalci ba gobe mu za mu ansa saboda haka a yi hakuri jama'a amma a fahimce mu a gane in ba a gane ba sai a tambaya akwai masu gidajen mai akwai manyan ma'aikata masu sai da mai ku tambaye su su kuji daga bakin su kamar wato ana kullo ne mu an rufari mu dai kawai muna ganin ana wasa in mu ta laifi mu ci haka tsaya amma ba za mu ce dole sai wani yi kaza ko yi kaza ba ko menene masu ruwa da tsaki ke cewa a game ne da wannan rashin fahimta da ke ci gaba da yaduwa. Shugaban kungiyar Ipman Alhaji Abubakar mai ganda ɗakin gari ya ce. Kamar dai abin da ke faruwa a yanzu gaskiya mu dillallan mai na 'yan kasuwa masu zaman kansu abin bai yi muna daɗi ba. Domin waɗannan abubuwa duk da suke bayani a kai abu ne wanda yake ya kamata iske sun zauna sun fahimci junansu domin idan wannan ya ce wannan bai da kyau wannan ya ce nashi yana da kyau to ke ga nuna ita kanta ƙasa kasar Najeriya akwai damuwa kenan domin duk abin da bai da kyau to bai kamata iske an sai da shi. Jan hankalin dai da zan yi shine su tsaya su fahimci junansu sa'annan kuma duk abin da ake yi su sa tsoron Allah a gaba. Tuni dai shugaban matatar man Dangote Alhaji Aluka Dangote ya mayar da martani a yayin hirar da ya yi da gidan talabijin na Arise a lokacin rangadin aikin gwada ingancin man kamfanin sa yana mai cewa. A lokacin da suka fara aiki ma'aunin ingancin su na PPM ya kama da daga 600 zuwa 650 wanda ya kasance ɗaya daga cikin ma'aunin inganci masu kyawu kuma a yanayin da ake ciki yanzu suna kan ma'aunin inganci wato ppm 87 yana mai tabbatar da cewa zuwa farkon watan agusta za su koma ppm 10 a fannin matakan da ya kamata a bi idan har mutum na son gina matatar mai a najeriya malam faruk ahmad ya ce wato in mutum zai gina ko matatar mai ce ko depo ne ko gidan mai ne akwai lasinsin lasinsin kamar guda uku da ake bayarwa na farko ana ce mashi license to establish wato license da zaka fara sai ka je ka kawo takardunka kamar gina gida ne sai a ba kuma license to construct wato ka fara ginawa wato ka je ka samu development control sun baka approval idan ka ƙara ginawa na sai baka wani license to operate wato yanzu ya kamata ka fara aiki in ka gina ana cewa a gwada kafin a baka lasin da zaka fara aiki tukuru sai a ce ka dan gwada to shine muke cewa a baka pre commissioning kenan da turanci wato kafin a ce ta soma sai a ce ka dan gwada ka tafi a gani abubuwan da ke fitowa daidai suke a in babu a dan gyara sai ka kai ka kare duka gaba kiɗaya sannan sai a ci to an baka lasa. Yunkurin ji ta bakin matatar man kamfanin Dangote a yayin hada wannan rahoton da ya ci tara amma dai shugaban kamfanin Dangoten ya jaddada cewa man matatar nasu na da inganci kuma yanzu a shirye yake ya sayarwa kamfanin man Najeriya wato NNPCL matatarsa ya huta daga zagon ƙasa da ake mishi Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.